Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna mallakin waye kashi na biyar na marubuciya Kunsami wata ni mama da nake karanto muku. Aiman da Amir su ma kallon juna suka yi suka furta ba sa santa suka turo baki gaba. Dija kan kasa motsawa ce daga yadda take sai kallon mamaki da ta bi su da shi daidai na injiniya ya sallama ya shigo. Ai da gudu Nilam ta fada jikin shi tana kuka. Amma kam don takaici migewa ta ta haye sama. Me yake faruwa Precious ya faɗa sanda ya ɗago ta Aiman da Amir suka koma a kallon juna kafin suka mai da duban su Khadija da tai mutuwar tsaye tana kallon injiniya da Nilam. A tare suka mai da duban su ga dadin su da Nilam da ke faman zuba mishi shagwaba. Me yake faruwa me ya faru ne me yasa baby take kuka? Amir ne ya ce ga wacce aka kawo mana wai mai kama da dodanni ya ƙara shi magana yana nuna da da ke tsaye tamkar gunki shi kansa injiniya sai da ya razana da ganin sanye da mas ɗin nan a duburburce Dija ta saurin cire mas ɗin kafin ta ce sanda zuwa yallaɓai kalanta injiniya ke yi babu ko kyaftawa fuskarsa ta nema ta kama da wata wacce sani bai iya amsa mata ba sai kallon da ya bi ta da shi ita kanta dija ta sargu da kallon da injiniya bi ta da shi ta saurin gyara tsayuwarta nan kuwa mutumin allah ya masa kurjini sun koyar da kanta kasa sai kafin ta ce ni ce sabuwar nanin da aka kawo musu murmushi injiniya ya kafin ya ce shi shikenan please ki rika kula da abin da suke so da wanda ba sa so especially wannan angel din tawa da sauri dita take da kanta kafin ta ce shi shikenan yalla bai zan kiyaye ai wanne ruwanin nilame ce dadi Yau ka dawo da wuri. Kira mu kai kawai injiniya ya ce, Oya ku wuce sama ina zuwa ko? Babu musu yaran suka wuce ga baki ɗaya. Dija da ke tsaye sai faman kirga in yatsun hannun da take. Injiniya ya sake dubanta a karo na biyu ya rasa gane ina ya san me irin fuskarta. Bai kuma cewa komai ba ya wuce bangaren sa? Aiko yana wucewa jiya ta soke ajiyar zuciya ta ce wai Allah wannan wani irin mutum ne haka. Da sauri ta haye sama wajen yaran. da daddare suna zaune a kan dani ana dina aiman ya kalli nadiya ya ce da nadiya kin san me nadiya ce ta rare shi ta ce menene kake wani na yi gesin amir ya ce an kawo mana fa sabuwar nani tana nan nadiya ce ta ajiye sukun ɗin hannunta ta kalla amma ta ce amma da gaske ne ilam ce ta turo baki ta ce kuma ba na son ta mikewa nadiya ce ta ce ina take bata gama rufe baki ba aiman ya ce tana can. Nadiya ce ta ce tana ina kafin ta soma girgiza kai ta ce ya za a kai ta sama. Rufewa mutane baki amma ta katse ta saboda ita ba saboda ita ba mutum ba ce to bari ki ji na faɗa miki tare za mu fara cin abinci a kan tebul tare da ita idan kin ki kar ki zauna a gidan ki canja waje ɗakin da na zaɓa mata a nan za ta zauna baki ta turo ta wuce ku ta yi samanta ta yi hanyar ɓangaren mahaifinta yana zaune gaban laptop ɗinsa ta kwankwasa kofa yana ba ta izinin shigowa ko ta shigo tana kuka gami da bubuga kafa da sauri injiniya ya ture laptop ɗin da ke gefensa yana suiti me yake faruwa wa ya taba ke dadi ya za a yi a ce kamar mu wai za a haɗa mu da mai aiki a waje ɗaya tana zaune kusa da ɗaki na mai aiki ba ba dadi shiru ya danyi kafin ya ce suiti to menene abun ɓata rai ai babu komai a ciki kuma ɗakin ta daban naki daban kuma kin ga za ta zauna ne a nan saboda kulawa da Nilam har lokacin bakin Nadiya na nan a ture Waddadi ringin ɗin wayarsa ne ya katse ta yana ɗauka daga ɓangaren Irfan ne ce dadi kana lafiya nan suka so mu gaisa da dadi Nadiya ta san wayar dadi da Irfan ba ta karewa don haka ba don taso ba kawai ta tashi ta wuce tana komawa ɗakin Dija ta banka kofar ta shiga Binta da kallon gaskanci ta kafin ta ce, Ke watan ke za a kawo ɗakin nan ko? Ko Patricia da muka taso tun tana tun muna yara muka ganta ba mu zauna ga ɗaki ga ɗaki ba. Sai ke za a zo a kawo mana za a kawo min ke kusa da ɗaki na? Abin da nake so in gaya miki gobe da sassafe ki tattara kayan ki ki koma bangaren ma'aikata. Tana gama faɗa haka ta fice daga ɗakin. Kallon ta Diza ta bi ta da shi har ta shige tab Dijan. Lalle ni Diza ina da aiki ja a gidan nan. Wayarta da ke ajiye saman gadon ta ce ta soma ringin sura ce mai kiranta. Da sauri ta daga, uc na yi misin ɗinki. uc ta ce Dija, kenan tafiya babu ko sallama? Ai sai ki jira na dawo daga makaranta kafin ki tafi amma kawai sai na ji wai kin koma gidan. Ta ce sura ki yi haƙuri ba haka na so ba tafiyar ce ta zuwa a bazata. akwai labari mai yawa zan kira ki da safe sai mu tattauna isra ta ce to shikenan sai na ji kiya a batun club dida ta ce shi ma za mu tattauna a kai na san an jima kaɗan safuwan zai kira ni so zan kashe wayata please dan ya kira ki san abin da zaki ki faɗa mishi kafin mu yi waya gobe isra ta ce shikenan allah kai mu dida ta amsa da amin ta katse wayar duk iya kokarin dija ta samu karbuwa wajen yaron injiniya abu ya ci tura tsangwama iri-iri take gani Yau Asabar ba su da sukul suna zauna a gadin. Ta fito tana son zuwa wajen tana tunanin abin da ka iya zuwa ya zo. Rufe idan ta ce ta fuzar da iska kafin ta ce ya kamata a ki daure. Murmushi ta yi kafin ta su tana musu barka da zuwa. Tana musu barka da hutawa. Amir da Aiman suka bar wasan da suke suka dago ido suna kallon ta. Sanye suke da kaya iri ɗaya. Amir ne ya yi wa Aiman raɗa kunna kafin suka sa dariya. Nilam tana ta kokarin gyara hannun toy ɗinta da ya fice. Ta kasa ta mika wa Nadia da ke faman chatin da wayarta ga earpiece a kunnenta. Tana adda please ki gyara min. Nadia ce ta dan yi tsaki tana Nilam ki kyale ni ba na son damu. Tsaki Nadia ta kuma ta tashi kawai a wajen tana kin san ba na son damu idan ina chatin. Haka ta fice ta bar wajen ta doka wa Dija harara. ta ce kin kusa barin gidan nan domin na tsane ki daga haka ta wuce abunta. Dida ce ta karasa wajen Nilam da ke wasa da toy ɗinta ta ce hello Angel kallonta Nilam ta kafin ta kau da kai hannun bebinta take ta kokarin gyarawa Dida ce ta murmushi ta ce kayan gyara miki Nilam ta ce a ba na so na tsane ki wani kici ta ɗauko irin na yara ta mika mai ta ce kina son wannan da sauri Nilam ta karba tana murmushi ta ce yi eh, ina so Dija ta mika mata ta ce to kawai gyara miki. Babu musu Nilam ta mika mata aikuwa nan ta gyara mata sosai Nilam ta yi murna har ta dan sallanta kafin ta ce na gode Dija. Dija ta murmushi ta mika mata hannu ta ce abokai. Nilam ma ta mika mata ta ce yes abokai. Daidai nan su Aiman da Amir suka taho da ruwan fasta kalo da suka gama kalorin na drawing ɗinsu suka sheka wa Dija a jiki. daga ganin yadda yake idon sa bai saba ganin hasken rana haka ba wayar sai ya dauko aljihunsa yana shirin ya kira dadi ya hangi mahaifin nasa fuska dauke da murmushi rungume shi na yayi yana barka da dawowa dana irfan da murmushi ya ce na gode na ɗauka, ba za ka gane ni ba murmushi injiniya ya ce ai baka canja ba irfan ka ƙara girma da kwarjini irfan na murmushin sa mai aji ya ce ya kuke daidai nan direba ya zo ya karbi kayan shi irfan ya nemi sannu da zuwa kafin ya wuce da shi mota injiniya ya riko kafin irfan yana mishi hira idan ka gan su za ka ɗaukawa da gani ne amma kawai suka samu a falon don gabaki ɗaya yaran ba sa nan sun tafi makaranta irfan yana ganin ta ya so da sauri ya rungume ta yana faɗin girani rungume shi ita ma ta murna falranta ta ki hawayen farin ciki ya soma zubo mata irfan ne ya ɗago kanta ya soma share mata wayan kafin ya ce me yasa kike kuka? amma zo ka zauna nan mijina ya dawo ko duk kukan misin ɗina ne kike yi ne shi yasa murmushi ce ta saka hannunta cikin gashin kansa tana cewa irfan dole na kukan farin ciki kalli yadda ka girma ka zama cikakken saurayi mai kyau yau buri na ya cika ga ka ga kasar ga ka a kasar ka Najeriya za mu dawo family na gaske maza mu je ka ci abinci da kaina na girka maka hannun amma irfan ya ruko ya ce ina son ki amma zan ci abinci amma sai na yi wanka ina sauran yaran suke amma ce ta ce suna sukul an jima kaɗan za su dawo yau ma da ƙyar suka tafi jin yau za ka dawo amma ta riko hannun ta ce mu je na kai ka ɓangaren ka babu musu yabo bayan ta injiniya kalle su da murmushi saman fuskarsa jin san ɗan nasu yake yi kamar ya maida shi ciki tunda suka dawo aka ce musu irfan ya iso haba zo ka ga murna ilam ce ta ɗauko family Family hotonsu da ta yi a cardboard na drawing musamman ga Irfan za ta kai mishi suka haɗu da Dija a sama. Dija ta miƙa mata hannu suka tafa kafin ta ce Angel sai ina. Ilam ta nuna mata drawing ɗin ta ce zan kai wa Irfan ne. Dija ta gyaɗa kai ta ce good ki gaishe shi ko? ilam ta ce mu je ki ma ki gani shi. Sa'ad da Nadiya da Samir duk suna a ɓangaren sa da amma. Dija ta yi murmushi ta ce ki je Angel zan yi wanki ne yanzu. an jima zan je in gaisa da shi ilam ce ta kada kanta sannan ta wuce duk sun zagaye suna fama zuba surutu wannan ya ce wancan wannan ya ce wancan shi bai saba da wannan hayaniyar ba ya saba zama shi kaɗai a gida gashi yau ya tarar da hayaniya shi bacci ma yake ji ilam ce ta shigo da gudu ta haye jikinsa rungume ta irfan ya ce angel ke ce ke girma haka ya faɗa yana zaro ido waje kin zama firiti Nilam ce ta yi dariya ta ce barka da zuwa yaya. Rungume ta ya ƙara ya ce na gode. Sinadiya sai faman dariya suke Nilam ta miƙo mishi drawing ɗin. Kowa ta zana shi da sunansa a ƙasa karɓa yana murmushi. Ya ce menene wannan Angel? Nilam ta ce na barka da dawowa gida ne. Ina fatan ya maka kyau kana so. Kallon drawing ɗin yana murmushi ya ce kai amma ya yi kyau. Amma daga familin kamar mun wa gabaki ɗaya suka sa dariya amir ne ya ce ina mom baki diza baki zana ta ba gabaki ɗaya jikin amma har ma da na ifana na nadiya ya yi sanyi ina ce ta ɗan kalla amir ta ce saboda ni ban ganta ba dija ta ce min na rika mata addu'a kullum ta ce idan na yi sallah na rika cewa Allah ya gafarta wa iyayena sosai abin yi wa injiniya da amma daɗi irfan ya murmushi ya rigo lam ya ce ya yi kyau na gode sosai da wannan kyauta da kika bani amma wace ce ta koya miki wannan kyakkyawa da haka da sauri ta ce dije ce wace ce dije ya tambaya yana wani buɗe manyan idanuwansa sarab nadiya ta ce wata banza ce wai ita nani ya irfan wallah ka sa daɗi da amma su kore ta kallon da irfan ya watsa mata ne ya sa ta da maganar ta su ya ciro ya shiga raba masu kafin amma ta ce su fito su bar shi ya huta da daddare kuma injiniya nazib mumtaz ya haɗa ya kwarya kwaryar liyafa ta dawowar ɗansa daga amerika sannan uwa uba yana so ya gabatar da shi ga abokan kasuwancinsa masu hannun jari a kamfanin da kuma ma'aikatan kamfanin wayar da safuwa ya dame ya dame ta da shi duk ya fi daga mata hankali Isra ce ta sake kiranta a karo na biyu. Yalo Dija, idan ba za ki samu zuwa ba ne sai ki faɗa min. Ba ki sa na na zo ba ke kuma kin ki zuwa. Dija ce ta dan rage muryar ta ce ke da Allah zan zo. Chance nake nema na samu na fito zan zo da kaina. Ku zo ku ɗauke ni. Kai kuma bashi ba sai kun zo kun ɗauke ni ba mu haɗu a can ɗin. Isra ta ce to shi ina ba zai doka kafin ta kashe. Safwan ne ya kalle ta ya ce me ta ce miki? Isra ta ce wai ta dai ce za ta zo. Murmushi Safwan ne ya shafi kuma tun Isra. Isra ta dan kalle shi bata ce komai dan dama ta jima tana son Safwan. Shi kuma ya tsai da hankalinsa kan Dija. A farfajiyar gidan aka shirya komai hasken wutar lantarki ya gaure ko ina. Flowers ya suke da sheke suke. Kujeru masu kyau kowanne da tebula tsakiyarsa aka sa. Karfe takwas da rabi daidai mutane suka so mallarowa. sanadiya an sha gayu cikin kayan alfarma. Kowa ya yi shiga mai kyau, ita kanta amma ta yi kyau. Hajiya Karima da jikarta Aziza sun samu halarta. Laila ta so ta so ta biyo su babu hali. Na amma ta tarbe su haɗe da basu masauki. Irfan ya yi kyau cikin ƙananan kaya. Idan ka gan shi sak turan Amerika. Nan da nan aka soma gudanar da even injiniya ne Soma Speed tare da buɗe fili da da kafin Irfan ma ya hau ya speed cikin muryarsa mai daɗin saurari mai cike da muskilanci da kwarjini. Daga nan injiniya ya soma gabatar da ɗansa ga abokan aikinsu tare da faɗin shine shine shi ne ɗansa da ya dawo daga ƙasar waje. Duk wasu ‘yan matan da ke wajen Irfan ya tsone musu ido ko ina ya yi ido a kansa. Aziza kan kasa daina kallon Irfan musamman da ta ji yadda ya gudanar da speech ɗinsa cikin turancinsa da babu maraba da na turawa. Ita fa ta taɓa ganin mutum mai kyau irin shi ba. Take son shi da ƙaunarsa suka cika mata zuciya. Cikin takunsa ya karaso tebul su tare da amma ta sakan masa murmushi shi ma ya maida mata. Sai tunkunnan ya matso ya ce an ban gani nan ba kuma an jima kaɗan za mu soma hotuna. amma ma ta soma yoge-yoge ba ta hango Diza ba balle Nilam. Sannan ta ce ina gaba ta fito ba bari sa ja su dubo ta. Miƙewa ya ce bari na dubo ta amma da kansu ya nufi cikin gidan Aziza ta shi da kalluwa tana zubar da lemo a jikinta. Hajiya Karima kuwa tsaf tana lura da Aziza kuma hakan yi mata daɗi. To masu sauraro a nan zan dakata sai ku biyo ma lokaci na gaba insha Allah.